wata jumla ce wacce take kunshi da kuma tabbatarwa tana kore dukkan nau'ukan bauta daga dukkan abubuwan da ake bauta musu sannan tana tabbatar da wannan bautar da Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya haka muka ce lokacin da mutum ya ce la ilaha wannan korewa ne da dukkan abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba amma lokacin da mutum ce illallah to kuma shi wannan zai zama tabbatarwa ko kace tabbatar da ibada ne ga Allah da kuma kadai ta ibadar ga shi Allah shi kadai ba tare da wani abokin tarayya gare shi ba ina fatan gani don haka sai ce fa kama huwa munfaridun fi mulkihi wa tadbirihi yajibu an yufrada bil ubudiyya saboda kamar yadda Allah madaukakin sarki ya zama cewa shi kadai yake a mulkinsa da gudanar da lamarinsa ya zama wajibi a bauta masa ko a ta shi da wannan bauta kasancewa Allah tabaraka ta'ala shi kadai ne mulki yake hannunsa gudanar da komai da tafiyar da komai tana hannunsa ne shi kadai to da wannan hujja ya waje ba a kadai ta Allah madaukakin sarki da bauta kamar jin tsoro da kauna da soyayya da kaskantar da kai da da'a da yanka da abin da ya kama da wannan na ibadoji inda suke Allah madaukakin sarki ya umarni da su ko ya umarni ya ya umarci bayan da su a shahidi dukkan abin da yake sunansa bauta ga Allah madaukaki wato bauta ne to muka ce dole dole ne abin da la ilaha illallah take nufi sai ya zama cewa wannan ire-iren bautan gaba ɗaya an kore su daga kowa da kore sana'a tabbatar da su ga Allah shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da kowa cikin bautan ba to shine kai sai ce fa tadammanat hadhihi al-kalima wa shafi ne shi ne da fakara ta biyu sai ce fa tadammanat hadhihi al su al-azima to wannan kalma mai girma ita ce la ilaha illallah sai ta kunshi to da irin wannan ma'anan da take tattare da shi to sai ta wannan kalma mai girma ta kunshi annama si wallahi ta'ala cewa duk abin da ba Allah madaukakin sarki ba ne sabi ilahin to ba abin bauta ne ba kun gane ko wa tabammana hadhihi al-kalimatu al-azima to wannan kalma mai girma sai ta kunshi annama fi wallahi ta'ala cewa lalle duk abin da ba Allah madaukakin sarki ba laisa bi ilahin ba abin bauta ne ba saboda ko da mutane shedan ya sawwala musu cewa su bauta mashi to kawai suna bauta mashi ne ba bisa ga cancanta ba ba bisa ga dacewa ba ba bisa ga gaskiya ba ne ma'anar laisa li ilahin to ba abin bauta ne da ya dace a bauta masa ba ba abin bauta ne wanda ya cancanci a bauta mashi ba kun gane ko sannan wa anna ilahiyata ma siwahu haka kuma kalmar tana kunshi da cewa allantar da wani wanda ba Allah ba shine wa anna ilahiyyata ma siwahu allantar da wani wanda ba Allah ba allantarwa kamar da kuka sani ne mutum ya bauta ma abu duk wanda ka bauta masa yanzu ka allantar da shi kenan Allah ke to allantar da wani wanda ba Allah din ba bi ma'ana bautan wani wanda ba Allah ba min afdalil baqi wato ne mafi barnan barna ne min afsalin bakun saboda kan gana neman barnar da tafi kowace barna zama barna to shi ne bauta wani wanda ba Allah ba ko ɗaukan wani wanda ba Allah ba a matsayin Allah ko a matsayin abin bauta ina fata kun gani wa anna ilahiyata ma siwahu min afsalin bakun sannan wa isbataha tabbatar da wannan bautar ga wani wanda ba Allah ba azlamu zulmi shine fi kowane zalunci zama zalunci mai ha azlamu zulmi tabbatar da wannan bauta ga wani wanda ba Allah ba azlamu zulmi shine zalunci da fi kowane zalunci zama zalunci Allah ke saboda kake nan a bayan kasa idan kana neman barnar da ta fi koce barna zama barna kazalika kana neman ka san wani irin zalunci ne ya fi kowane zalunci zama zalunci to idan ka kai gaban samu wani wanda ba Allah ba to shi ne wannan saboda ka babu wata barna da ake gudanarwa da ake gudanarwa bayan kasa kowace iri zai da kake ganin girman ta da ta kai shirka da Allah da ta kai bata wani wanda ba Allah ba sannan da kake ganin zalunci da rashin yin daidai duk girmansa wanda yake faruwa a bayan ƙasa to bai kai shirka da Allah zama zalunci ba Allah shi yi wannan ilahiyar ta masu yawa min afdalil zamuli wa isbata ha azulabul zulmi kun gane ko shi ta Allah ce na shirka da zulmun azim to shirka zalunci ne mai girman gaske don haka fala yastahiqu li ibadati siwahu wani wanda ba Allah ba bai cancanci bauta ba wala yastahiqu al-ibadata siwahu wani sa shi Allah shine siwahu wala kwallo al-ibadata bai cancanci bauta ba kun gani ko saboda duk wani wanda shi dan ya tsawwala ma mutane ya kawata musu cewa su bauta mashi wannan ah, mutum ne ko aljani ne ko mala'ika ne ko dutse ne ko ma mine ne daga cikin abubuwan da mutane suke ɗauka su su allantar da su to duk waɗannan abubuwan da ake bauta musu ko mai sunan su ko mene ne su to sam sam sam musu su cancanci bauta ba kawai kafirai mushrikai suna bauta musu ne a bisa rashin cancanta a bisa rashin dacewa fala yastahiqu al ta siwahu Allah ta'ala ne kawai ya cancanci abota masa ya dace abota masa kuma bautar sai zama shi ne gaskiya kun gane ko to wannan a takaice ne bayanin da shafi ma'anar da kalmar shahara take dauke da shi a lokacin da mutum ya bude bakin sai ce la ilaha illallah wannan shi ne abin da yake tabbatarwa cewa ya kore duk dukkan wata bauta da dukkan wani abin bauta sannan ya tabbatar da bautar nan ga Allah shi kadai ba tare da wani da tarayya gare shi ba kun gane ko to ita wannan kalma da take da irin wannan ma'ana da kuma girman da take da shi malamai sai suka ce faɗin ta gabaki ko maimaita ta to yana amfani ne yana tasiri kuma Allah ya kan kalle shi ne a daidai lokacin da ita wannan kalmar shahada ta kunshi wasu sharuɗa da rukunai guda takwas kun gane ko idan aka rasa wasu ko ɗaya daga cikin wa'inan rukunan abin da zai faru shi ne mutum kawai zai taɓa ɗin kalmar a daidai lokacin da kalmar ba ta da wata fa’ida ba ta da wata rana ba ta ga amfani shi ne shahada wa zaka raba abin ulama da kalmata shahada la ilaha illallah shurutan samaniya ce wannan wasu malamai so a mace sharuɗa guda takwas da kalmar shahada ita ce la ilaha illallah wa zaka raba abin ulama ko sashi malamai sun ambata sun ambaci shurutan samaniya sharuɗa guda takwas da mace shahada da kalmar shahada mai da kwanzai ita ce la ilaha illallah ina fatan gani ya ce matan wa'annan sharuɗan guda takwas an tsara su kun gane ko yi bai taimi min shi'iri a cikin baiti guda biyu na wata. kuma su ne kamar haka to su sharuɗan guda takwas da malamai suka ambata ma ita wannan kalma to sai aka tsara su cikin baiti guda biyu na waka kun gane ko makasudiyin haka shine don mutum ya ji saukin har da ce su kun gane ko sau ɗalibi ilimi ya ji saukin har da ce su da wato hasaso su lokacin da ya bukaci ya halarto su kun gane ko shine manzuma tan fi baitain min ash-shari wato sharra guda ta kuma kai da ka tsara su a cikin baitu suka guda biyu na waka kuma su ne kamar haka wato yake cewa ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadun wal qabul laha wa zidan thaminuha وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أولها وأنا سنة بيت سكة أبو داديو نواكا دا سكة قنشوة نشرع أبو دا تقص دا موكا شيء أي سواء تنية سبو دا شيء شرع أن يزمي لدى سوكي دا مجوع آه، يشي علم وتشيني شرع إلى فرقو شيني إلي mutum ya zama cewa yana sane da abin da ita kalmar take kunshe da shi sannan ya finun shi ne na biyu samu ya kini shi ne sakankanci ba sun ya faɗi da tabbatarwa da sakankanci ba tare da shakko ko tare da ba sannan wa ikhlasun shi ne na uku ya ikhlasun shi ne Sarkin niyya bi ma'ana ya zama shi a lokacin da mutum yake faɗi wannan kalma ba ya nufin kowa kaɗai sai Allah ta sarki ba yanayi ne da zimmar eh, wasu su yabe shi ko wasu su ce yana da ƙoƙari ko wasu su ji daɗi ko ya ba wasu hoshi wa ikhlasun kenan sannan wace wa sidquka da gaskiyanka anan yana bin kawai da gaskiya shine wa sidquka ya kawo kafu idni saboda ah, baitin ya zama ya tsaro saboda ka wa sidqu kenan wato da gaskiya ko wa sidquka da gaskiyanka kai da kake wannan kalmar shahada to bi ma'ana ya zama cewa shi mafaɗin kalmar shahada da gaskiya faɗa wato har zurfin zuciyarsa haka abin yake ba wani da fatan baki yake faɗi ba kun gane ko shine wasu kuka sannan ma a mahabbacin tare da so mahabba nan shine so wato kishiyar tilastawa kun gane ko saboda kamar mutumin da ya kalmar shahada ya zama cewa ya faɗi kalmar shahadar ne da sani abin take kunshi da shi kuma zuciyarsa yana ƙaunar wannan ya yarda yana son wannan to shine ma mahabbacin tare da su sannan wansu ya gani da mi kauya ko sallamawa ina fatan gani yawa mi kauya ko sallamawa shine wato ayautar da abin da ita kalmar take kushe da shi ko ba ne ba yanzu daga cikin abubuwan da muke faɗi cewa ita kalmar nan kan ta shi abubuwa daban-daban daga cikin su shine tabbatar da bauta ga Allah shi kaɗai da kuma kore ta ga dukkan wani wanda ba Allah ba to in qiyad ne mutum ya mika waya ya sallama da haka ya zama cewa aikin sa ya gwada haka tunda bautar da yawa daga cikin abin da suka shahi bautar aiki ce ko gani ba yawa to in qiyad ne a ga cewa ka mika waya ka sallama a aikace da abin da ita kalmar ta ƙunsa ko abinda an ma'anar kalma na tabbatar da bauta ga Allah shi kaɗai da kuma kore ta ga dukkan wani wanda ba shi ba sannan ce wal na laha da kuma karɓa gare ka ƙabulu laha karba karba gare ka ita ita kalmar shahada ake nufi a nan wani malamai suka ce ana nufin karɓar kalmar shahada bi ma'ana mutum ya karɓe ta ya faɗe ta da bakinsa ko ba gani ba mun sani a bisa ga ɗabi'a idan ka ce ga wani mutum zai musulunta misali ka gana daga cikin abin da aka saba ba a masa bayan sashi cewa ba shi kalmar shahada ko ba haka ake cewa ba yawa ba shi kalmar shahada idan ka ba shi kalmar shahada tun da ya sai ya bi kenan na? eh sai aka ba shi kalmar shahada muka ce tun da ya yarda abinda kalmar shahada ta kauta ya aka ba shi ne zai ba sai karba ba a sai karba sai faɗi ko ya wato ne wani kabulu wani shi ne na bakwai to shi shine ce wazida saminuha an kara na takwas ɗin su takwas ɗin sharuɗan na takwas din shine al-kufranu minka ka kai da kake faɗin kalmar shahada ya zama ka kafirce shine al da minka kafircewa daga gare ka da me zaka kafirce sai ke bima fi wal ilahi da duk abin da ba ubangiji ta ala ba zama cewa ka kafirce ma dukkan wani abu wanda ba Allah ba shine al-kufranu minka bima fi wal ilahi kafircewanka daga dukkan wani abu wanda ake bauta masa wanda ba Allah ba min al-andaji na kishiyoyi da aka saka ma Allah ta'ala kun gane ko kan uliha wa inda suke wato an bauta musu kan uliha wato wa inda suke an bauta musu to dukkan wani abuwa ya zama cewa ka bijiri musu ka da musu ka shi musu wazidu samin wa ƙarar na takwasin ko al-kufranu min ka kafashewa ko kafashewa daga ne ka min wasu wani ilahi daga dukkan abin da ba Allah ba zunan anjaji da ke shuri kan ha wato ina aka bauta musu ina fata zai to wanda su ne sharuɗa guda takwas da malamai suka tabbatar da cewa ah, kalmar shahada ga dukkan wani mutumin da yake faɗin to za ta amfani ne tasirinsa zai bayyana gare shi lokacin da ya zama cewa wato ya tabbatar da samuwa waɗannan sharuɗa guda takwas da ita kalmar shahada ɗin to malamai suna cewa waɗannan sharuɗan guda takwas dukkaninsu wato ba wai haka kawai da ka malamai suka suka ambaci wasu daga cikin ko dukkaninsu matsayin sharuɗa haka da ka ba a kowane daga cikin waɗannan sharuɗa shi da hujja da dalili a shari'a ya zama shar'i da daga cikin shafin kalmar shahada wato idan ka ce ilimin ilimi ka ɗauke shi cewa sani ke na ko shar'i ne daga cikin shafin ta wannan kalmar shahada hujja wannan suka ce allah ta'ala da ya farzanta kama mutane tauhidi ko faɗin wannan kalmar shahada da imani da ita tun farkon lamari shine ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa fa alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum الشاهد سيتي فاعلم أنه لا إله إلا الله تصور كنا فإن كلمة شهادة إن يتعلق اليد ولا قد تشوى كسام هذا هو غني بقى يوه saboda ka ba wani sai ka faɗin kalmar yana maimaita ta a daidai lokacin da shi bai san yake faɗa bai san ma yake faɗa ba ko gani ba yawa lokacin da mutum yake faɗin la ilaha illallah sai zama tattare da shi akwai sanin abin da kalmar take kunshe da shi ko ku gani ba yawa saboda ka mutumin da ya cewa la ilaha illallah ya je ya dawo amma bai ko san me yake faɗi ba kaga wannan ba su da tasiri ko fa'ida ta kai shi wannan shine ilmun yanzu dole mutum ya san kalmar shahadar jima'a ma'ana wato jima'a na ya san me yake fara? me take kunshe da shi sannan shar'i da lokaci ne yaqinun ko ilmun yaqinun to yaqinun din nan shine muka ce sakankan cewa tabbatarwa wanda ke ne kishiyar shakku ko kokonto kun fahimta ko taraddudi shine ka faɗi abu ka san shi sannan a lokaci guda ka yarda da shi babu shakku babu tantama babu tambama wani shi ne ya tsaye kun gani to kalmar shahada tana buƙatar wannan ne a matsayin shari'a saboda ka wanda ya faɗi kalmar shahada da tare da da shakku da inda inda to ba za ta yi tasiri gare shi ba hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisin abu huraira radiyallahu anhu hadisi ne mai tsawo amma mahallin shahada cikin sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance tare da shi a wani wuri bayan wani eh, kamar ka ce wani lambu haka da aka zagaye shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya magana mai tsawuta da abu hurairar da ƙarshe sai ya ba shi takallin masa bai eh, abu hurairar takallin mashi kun gani ko to sai ki cima abu hurairar izhab bina alayya hatayhi izhab bina alayya hatayhi faman laqita wara'a hadha al-ha'iqi yashhadu an la ilaha illa Allah muttaqinan biha qalbuhu wa bashiruhu bil jannah yace dauki wannan takalman nawa guda biyu ka tafi bayan wannan Eh, lambun nan kun gane ko idhab bi alayya hadhihi sai ce fa man laqita duk wanda ka haɗu da shi wara a hadal hali bayan wannan lambun da muke ya shahadu Allah ilaha illallah wanda zama cewa yana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah a shari shi hadisi sai ce mustaqinan biha qalbu mustaqinan biha qalbu yana shaida ba in bauta da gaskiya sai Allah sannan zuciya tana cike da yaqini da wannan yana da yaqini ya tabbatar ya tantance yanzu ku lura da hadisin da kyau ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce wa man laqita wara'a hadha al-ha'id yashhadu haka أما سيتي ومن لقيت وراء هذا الحائل يشهد أن لا إله إلا الله سيتي مستيقنا بها قلبه بيهنا بك سوى مستيقنا بها قلبه شرعيني شرعيني كأنفاني كلمة شهادة لتحكي بك دونك هذا شيء أبي وانا اللبو يا شيء جباء جمهور كان يقول أن مستيقنا بها قلبه ذو شيء ثلاثة ثلاثة يكيني لو أنه سيتي فمشيه بالنفس da masa albishi da aljanna ina fata kun gani to kaga wannan hadisi zai tabbata cikin sahih muslim shi tabbatar da wannan shar'i ne kili ga kalmar shahada kun gani ilmun yaqinin sai ce wa to ikhlasi tsarkin niyya kun gani ko tsarkin niyya zama cewa mutum ya yi abin saboda Allah ne ba da wata manufa ba to wannan kan kaga eh, dalilai shi a shari'a ai suna da yawa addinin gaba ɗayansa da duk ibadin da kake wanda kalmar shahada da waye duk suna ciki ai in babu ikhlasi duka aikin banza ne Allah shi ke kuma ma umiru illa li abudu Allah mukhlisina lahu dinahu nafa kun gane ko yawa to amma dai akwai hadisi shi kuma wanda ya tabbata shi kuma riwaya ba Imam Bukhari shi ma daga Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa afadun nas bi shafa'ati yawm al qiyama man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi ce afadun nas bi shafa'ati yawm al qiyama mutumin da yake arzuta ya samu albiki da dacewa da cetona shine afadun nas bi shafa'ati yawm al qiyama wani ya fi dacewa da arzikta da samun arzikin wato samun ceto na a gobe kiyama shi ne man kala la ilaha illallah wanda ya ce la ilaha illallah sai zama annabi ce man kala la ilaha illallah na kuka aka fara yau amma sai ce khalifan min qalbi khalifan min qalbi shi ne mahallin shafi saboda ka faɗan kalmar shahada yana da amfani yana da tasiri idan ya samu wannan shahada da ikhlasi أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله شرع الشيني خالصا من قلبه إذا ما يلتشي كده أثلاثي أدوشا kawai Allah yake nufi da wannan ina fata ga muka kace ba don wasu su ce ya iya ba ko a kirga shi cikin wasu zakirai ko kace ka ba kuwa da haushi ko kana duk ba shi kun gani yawa wannan shine sharadi na uku ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma wa sidquka sidqu sidqu kuma shine gaskiya gaskiya shine zama cewa abin da ka faɗi haka nan ne kun gane ko bai saba ma alwaka ba abinda ka faɗi bai saba ma abinda a hakika abin abinda ke kasa ba wannan shar'i ne ga kalmar shahada to bi ma'ana ya zama cewa lokacin da mutum ya faɗi kalmar shahada na abin da yake faɗi a bakin sa zahiran da gasken gaske shine har cikin zuciya yawa shine sai duk saboda da mutum ya faɗi wani abu gabakin shi ya zama cewa khilaful waqi ne to kaga wannan shi ake cewa kariya shi ake cewa ni shi ake cewa kuma kun gani yawa saboda ka shi yasa dole ne a samu sidiku a cikin lamarin eh, ita kalmar shahada abinda mutum yake hudu a bakinsa shi ne gaskiyar lamarin kuma shi ne hasken zuciyar wanda shi yasa eh, Allah tabaraka wa ta'ala ya kayyata munafukai a kalmar shahada saboda babu sidiku ciki babu babu cikin kalmar ciki Allah ta'ala ya bada labarin munafika idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai dan munafikai suka zo maka ya kai manzon Allah to sai su gaya maka cewa nashhadu innaka la rasulullah sai mun shaida cewa kai manzon Allah da kun ga wanda ya ce ya shaida annabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama mazmunin wannan magana ya yarda ba a yi masa da gaskiya cewa, sai Allah domin ai shaidar ta babu a wato da ta manzon Allah ne yana tare da da kala ilaha illallah domin yardan ka Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai shine cikin kalmar shahada to da kalmar shahada tana da bangarori guda biyu bi ma'ana muna da la ilaha illallah sannan cikin sa akwai ni Muhammadu Rasulullah to yanzu wanda ce maka ya yarda annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to lazimin wannan magana shine ya yarda ba in wata da gaskiya sai wa sai Allah to munafukai suka zo suka ga ma annabi wannan sun yarda eh, eh, na shahadu innaka la rasulullah idan mun yarda kai manzon Allah ne a lokaci guda ko mun yarda ba abin wata da gaskiya sai wa sai Allah sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina yakadibun ce lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya san kai manzo sa ne annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbas sai manzo sa ne Allah ya san da haka ma sai ce wallahu yashhadu Allah yana shaida cewa innal munafiqina lakadibun lalle wa'annan munafiqan muka yi sani abin da suke faɗi na shaida ba a yi bauta da gaskiya sai Allah da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa Allah ne Allah ce kai suke babu gaskiya cikin ni cikin labarin babu gaskiya cikin kalmar shahada to saboda ka dole ne sai an samu irin wannan gaskiyar labari game da faɗin kalmar shahada ya zama cewa muka ce abin da mutum yake faɗi ya daidai da abin da yake cikin zuciyarsa ya daidai da kai kun gane ko sai mutum ya faɗi wannan da ma'ana muna hunci muka ce shi ke zai sai Allah zai mu'amalance shi abin da yake cikin zuciyarsa shi yasa wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala ce wala yamliku alladhina yad'una min dunihim shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun Allah ce wala yamliku alladhina yad'una min dunillahi shafa'a wala yamliku alladhina yad'una min dunillahi shafa'a ce waɗanda suke kira kuma bayan Allah ba sa iya mallakar ceto a gobe kiyama ba wani ceto da ke hannunsu ba Allah ba zai ba su wani ceto ba ba wani ceton ne suke da shi to sai Allah ce illa man shahida bil haqqi sai wanda ya shaida wato ya shaidi ba a bin bauta da gaskiya sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sai zama ya shaida bil haqqi shine illa man shahida bil haqqi kadai sai waɗanda suka shaida da gaskiya kalmar su ta shahada sun yi da gaskiya ba bisa ƙarya ba wa hum ya'lamuna al-hali sosai da haka akwai buƙatar gaskiya cikin kalmar shahada kafin da amfani mai faɗar da shi mai shar'i na hudu ilmun yaqin wa ikhlasun wa sidquka yake ma mahabbatin ma mahabbatin tare da so so muka ce shine kishiyar tilasta yawa don abu ya zama kana sha'awanta kun gane ko babu wanda ya ingizo ka ko turo ka ko ba kana yi saboda za ko wani ya maka barazana ko ya tsoratar da kai ba kun gane ko da iqtina ko iqtina zama cewa kai ka gamsu ka zama satisfy kun gane yau ba wasu ka ce ka musulunta mu ba ka kaza ba ko in baka musulunta ba za mu kori ka shago ha ko gane wannan ba kaga irin wannan ai ba shi ne kaga wannan yanzu ya musulunta ya bai musulunta saboda ya musulunta ne zai saboda shi shago ke ba kalmar shahada yake so ba ba saboda gamsuwan shi da kalmar shahada ne ya musulunta ba amma ya musulunta ne ko kalmar kalmar ne saboda kada ko ya a shago ko abin da ya kamata wannan amma sai ya zama cewa shi da kansa ne yake sha'awan abin yana son shi ne ma a mahabbatin kun gani shi za ku ga abinda Allah ta'ala ya ce shine la ikraha kad tabayyana rushdu min al-ghay la ikraha fi din babu tilasta addini ko kace babu tilasta a addini saboda kai ma ka tilasta mutum yayi addini kai ko tsirin shi kawai zai yi kawai yake amma shi Allah ba zai kalli wannan duk aikin da a zahiri zai da amfani tunda zuciyar shi ba ta son abin amma process din shi aka tilasta masa aka yi shi kuma dole yi saboda kila tsoron wani abu ko samun wani abu ko ba gani ba to shi yasa dole sai an samu muhabba shi ne ma a muhabbace da gaske gaske mutum ya yarda yin cikin zuciyarsa yana son sa wani shi ne shara'i na biya ma a muhabbacin wanki ya dubo sannan tare da ni wuya ko sallamawa kun gane ko yawwa kamar jikin hujja da zai ta kalmar shahadar zakar ai tana koshi da wasu abubuwa kamar da wasu ka sani kana faɗin tattu zai zama cewa ka shiga cikin wani ko ci kawo ya gari karkashin wani tsayi yi kaza kar ka yi kaza ba za ka yi kaza ba sai da kafa ko ba gani ba to in kiyas a shi ne ka miƙa wuya ka sallama ka janyu ga wannan tsarin da kalmar shahada take kunshe da shi na yi bari ko gani ba yawwa to sai ta mu da kiyas ba saboda ka mutumin da ya faɗi kalmar shahada amma gaba ɗaya fasali da dokokin Allah ha to kaga wannan ai babu kalmar shahada ba ta zo fannin da shi kamar yanzu musawara cewa ga wani mutum yaro ya ce baka zai musulunta sai to shi na faɗa mishi komai da komai shi ya karɓa a wani kalmar shahada ya mata to ita kalmar shahada a jumlace in ka faɗi ta kai imani da ita ga ma'anarta daga cikin ma'anarta akwai cewa wato duk abin da shari'a ta ce kai za ka yi duk abin da za ka daina za ka daina za ka yi shi abin da ka abin yi kuma duk abin shari'a ta ce ka daina za ka daina shi gaba sai ku shi kenan a bashi kalmar shahada sai ku shi kenan a bashi kalmar shahada ya fada nan take sai a ce mishi ku shi kenan zuka zama musulmi da mu da kai duka hukuncin mu guda da ka zama dan uwan mu junan ka waye ka duk ai wannan kamar dai da muka saba sai a ce to ina ya gaji a ce to sai ku je Eh, a gwada mishin da zai wanka yi wanka yanzu lokacin azahar ne ku gwada mishin da zai salla azahar sannan za a ci gaba da karatu ku gaya mata duka abubuwan na addini sai ta ah, shi ba sai wanka ba a ce sallah ce ah, yi ba shi bai bukatar sallah ba sai sallah ya da yadda da kalmar shahada to ina magana yake da kuma na ga babu kenan eh don abin da ka hudu shari'a sai ta ah, yi ba sai wannan ba shi shi bai yin wannan gaskiya amma dai ya yarda la ilaha illallah amma duk wanda Allah shi bai yi gaskiya ba ga shi shi ne fatani da dokokin da kalmar shahada take bi take kunshe da su ya samu wannan daga gare shi shi ne shafin ya rubuce kenan amma in kiyar da matsayin shari'i na da yana nufin na shida yana nufin cewa ka sallama ga dokoki ka ni kauya ga dokokin da Allah tabaraka wa ta'ala ya shata a matsayin ka na wanda kai ka yarda kalmar shahada ne فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت الشاهد بس ويسلموا تسليما وتقول سمت لي ميك او ينفع ميك او لا بد ان الشرع تاع عدد لوك اشنا يهو دي كلمه شهاده تو سي كلمه شهاده تاع سي تاثير غيست امبانيش ودول عمومي ني ودي ايمان ده كلمه شهاده ولا اتسكي شيء بس اي صح شنو ما تنسي حالي ذاك سامي تاع شيء ha wa ba kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wanda ke mumini namiji ne shi ko mace ba ka ba zai taɓa yiwa gare shi ba idza qada Allahu wa rasuluhu amran Da Allah tabaraka wa ta'ala da manzonsa suka hukunta lamari cewa kaza ne za a yi kaza ba za a yi ba to wanda ke mumini namiji ko mace wanda ya yarda da kalmar shahada to ba zai taɓa yiwa gare shi an ya kuna lahum al-khiyaratu min amrihim ce suna da wani zaɓi game da wannan umarnin ko abin da Allah da manzon suka hukunta a cikin lamarin su shi Allah ya ce kaza su su ji a'a mu muna da wani option muna da wani abin zamuran da ba wannan ba ce to mu mu ne ko mu ce ba ka sami shi da wannan ba to kaga wannan dai shi ke nuna maka kenan dole a samu intihaj ni kauya da dokokin da ita kalmar take kunshe da su kun gane ko ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa intiyadun sai ce wal qabul laha al qabul laha shine sharadi na bakwai wal qabul la da karban ita kalmar kenan kun gane ko karɓanta maka ce shi ne yana nufin a gaya maka mutumin zai musulunta a gaya masa ma'anar kalmar shahada ko ya fahimci me take nufi to wal qabulu la hashi bi ta'ti to to kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah bi ta'ti to qabulu la hadan wurin yana nufin yace ce kace kaza sai sai shi ma bakin sa ya ya faɗi abin da aka ce yanzu kaga ya karɓi kalmar ke to shi ne al qabulu la abin da wannan da yake nufi shine dole dole ne mutumin da yake zai musulunta ko zai samu kanshi eh, a matsayin da zai so Allah ya kirga shi a cikin musulmi to dole ne ya zama ya karbi kalmar shahada bai ma'ana ya faɗe ta da bakinta ko ba gani ba yawa dole ne faɗe ta da bakin shi ne kamuni la'a saboda ka dukkan mutumin da bisa ga abin da muke yawan ba da misali a ce zai mutu da misali a ce mishi to ga kalmar shahada ga ma'ananta ga kaza kaza na ka duka ga abin ta kumsa ce kayan da wani shi yarda wannan ta ce to ce la ila illallah ta ce a ina ba sai ake haka ba a ce a an ce ka ce la ilaha illallah ce a shi ba sai ake haka ba sai ake yarda ba sai ya yarda ba ce kuma shi ya musulun a ka ga idan musulun a ina maganin musulun jiwala an je ya ce kalmar shahada kuma ya ce shi ba sai faɗi wannan ba ce ba zai faɗi ba to kaga ba a samu alƙabulu da hawa kun gani ba a samu ƙabulu da hawa kaga wani shari'i mutum ya takwas ba a same shi ba wato na bakwai kenan ko ba a samu shari'i na bakwai ba to shi kuma dole ne a same shi dalilinsa malamai suka ce eh, akwai riwayoyi da yawa da aka samu al bai bayhaqi ya a ibn ishaq ya rawaito a cikin sirarsa da ibn hibban da sauran da daga cikin malaman sunna hadisi ne mashhuri kuma adadi na sahabbai suka rawaito shi gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da yake da'awa kafin ya hijira a Makka kenan kan biyawa an sha ganin shi cikin kasuwa cikin kasuwa sai in yaga gungun mutane sai ya gisto kan shi wurin su ya gaya musu shi wane ne sai su ya ayyuhan nas kulu la ilaha illa allah tuflihu shi ya ku mutane kulu la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah ku wani wannan kalma tuflihu sai ku bi sai ku tsira ku rabata ina fata mun gani saboda mutane ne iske waɗanda ba musulmi ba su larabawa ne da wannan juna da kace balarabe la ilaha illallah shi ya fi mutum ba ka da bukatar ka ce wai tuzbitu kaza wa tanfi kaza shi da sadiqa talarci kana ce shi ya ce la ilaha illallah to la ilaha illallah ya fi mutum to sai da ce musu qulu la ilaha illallah tuflihu saboda ka tafi sai gida wasu sharadin cewa su bi ina fatan kun bayyana idan suka faɗi wannan sai ce tuflihu sai ku rabanta ko ku zama kila to kaga wani shi ke gwada baka cewa lalle ta samu kabulu da hake nan karmanta wanda wannan yana nufin cewa lalle wanda zai kalmar shahada kalmar shahada ta amfani da ko ta tafi tasiri sai ya faɗi ta gabatin shi kun gani ko to haka ya tabbata kuma riyayi da ban da su ba ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa da yawa daga cikin mutanen da ba musulmi ba da suka yi zamani da shi waɗanda Allah ya musu arziki suka fahimci addini suka musulunta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yawa ya tabbata cikin rawi cewa idan mutum sakon addini ya kai gare shi ya zama ya gamsu sai ka ce yayi tattaki ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo sai ce ashhadu Allah ilaha illallah wa annaka rasul ko gane wannan ba to kaga wannan shi yake gode kenan kenan sun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama akan samu alqabul la karban kalmar shine mutum ya sake ta ko ba gani ba to wannan shine to za ka cewa a ma nan, ai ba zai yi ba kuma sannan ba shi da ma'ana a ce da kai wajen wani sunansa musulmi amma cewa shi zai kalma shahada to ne musulmi ne wannan na wani musulmi ne wannan a ce kai da wani musulmi sunan shi musulmi amma kuma wai shi baya faɗi kalma shahada a kai kaga wannan hankali ma ba zai karɓi nan ba kuma za ka cewa wani musulmi ne ke da yake to shi yasa wanda zan muka ce shar'i da zai cikin shauƙan kalmar shahada na'am ai akhras muka ce sai abe bace shi ko ba ne ba shi akhras da kuke ganin shi akhras jama'a shine daidai wanda bakin shi mai ne zai iya wani ha yanzu kuna gani a cikin talabijin yanzu an samu shi gaba akwai mutane na musamman da suka specialize akan wannan hurumci wato yana nufin yaron ne. Eh. kun gani yawa saboda ka yan bebe ya zo ko kurma sai a faɗa mishi ne ne kalmar shahada da kurmancin da wannan ishara kun gani a yi masa sharhi sai ya gani a tambayi shi su ayar da wannan zai faɗi shi ba haka ke yaka ko ya haka ko gani ba to sai a ce su ki haka nan shi ba kuma ci yaya eh sai ga mata to ce ce kaza a kurban shi sai faɗi haka haka ake imani kun gani saboda ka kamun la dole in dai zai yi dole sai hobi Allah Allahumma sai ya zan babu za'i wani kuma la yukallifu Allahu nafsan lausa ha a ina wannan baki da kwarishin ba wasu a kiri na shafi da kaji ka imani da Allah shi kenan ka zama daidai ka zama cikakken mumi da kaji ka imani da Allah shi kenan ka gwanda ba kira kwarai ka da kwarai ka ji ka imani da Allah ba kalmar shahada a wanda ba kira shi wani ba kira kwarai ne duk zamanin annabi sallallahu da sabbansa da duk magabata na gari har zamanin mu yau ku za a ce mutum bai kalmar shahada na musulmi ba sannan kamar yadda faɗa ni ba sun wani mutunci za ka yi ba a ce wai ka gaya mutane kamar ka tabbata hali wani imani ne wani ba imani ne sai shar'i na takwas shine al-kufran min kalimati wal ilahi min al-anjar bi qad'ulha wato kafir cewa ka daga duk abin da ba Allah shine al-kufran min kalimati wal ilahi ka kafir cewa duk abin da ke ba Allah ba min al-anjaji na kishiyoyin da aka saka ma Allah wanda ake bauta masa wanda ba Allah ba kan uli ha wai da aka bauta abin nufi ana shi ne duk abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba to wani sharadi yana nufin sai ka ta da shi mace kun gani sai ka ji baka yarda shi ba ka butu shi masa ka barranta gare shi shine al-kufran min kalimati wal ilahi min al-andahi tadunha to shi wannan sharadin dole ba sai an same shi wallahu alam malamai suka ce abinda wannan sharti yake nufi ita kalmar shahada ko kace addini baya karban wato kuma kace da ni gane gane ha gane gane yawa saboda ka mutum a ce yana bautan wani abu kuma shi ya ya to bautan Allah kuma ya hada da wannan ko gani ba yawa yana kaza kuma shi ga tauhidi yau tauhidi gobe shirka ko kaza ko a game tauhidi shirka ba sai la adin da ba wannan kun gane ko saboda ka in ma dai mutum ya zama musulmi tsantsa ko zama kafiri halas kun gane ko amma a cewa gamin gabi da musulunci musulunci kafir kafir kafirci la adin zai karɓa wannan to shi sama da iyyar duk abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba zai saka kafirci ba kuma malamai suka ce wannan shine ma'anar cewa la ilaha da kake babu wani abin bauta bisa ga cancanta yanzu ka kafa dukkan tsawani dukkan al'adai al'uliha dukkan ka kimar su kun gane ko to wannan shi ake bukata amma mutum na rungumi da al'adda da tsawagi kuma ce to tauhidi ba ya zo a gani ba a yankan kun gani ba ya kalmar kalmar ba da wannan ba kun sannan wannan shi ne abinda malamai suke cewa wato wato tahliya ba da tahliya ba da tahliya wato yin kawa da kalmar shahada yana tasiri ne yana amfani ne yana tabbata ne ba da tahliya bayan mutum ya yofinta ga dukkan abinda da ake bauta wani ba kun wannan sun wada shiga sun buga sun wada wannan sun buga misali ga kalmar shahada amma suka ce filwa sai haka da sutura haka da ni haka ga abin da shar sutura haka da ni ah, misali ba da tahliya ke zai za ka duka maka sabo shadda da aiki da bulla da waye to yanzu kana son ka yi kwalliya ka fito da dole kwalle da za ka yi ai tana tabbata ne ba da takhliya bayan ka cire wannan asalin suturar da ke ga jikinka kafin daga misalin da ka ɗauka samu kari sai ka sa ba sa kuma wani ba yanzu kai kana wajen tsoma tsoma su wani da da sirri a jikin jikinsu to sai ka samu shadda aka kawo dokakkiyar da waye ana son to yanzu ka sa ta a matsayin kai kwalliya yanzu zuwa ita wannan sabon shirka kan bisa wannan kuma tsumokan za ka zuwa ka kaga da kuma ya zama hauka ke a zama kamar nau'in hauka amma in kana son kwalliya ka ta zama kwalliya hakikatan shine wannan tsumokan sai ka tube ka yi wurgi da su ba su tare da kai sannan sai ka ɗauko wannan sabuwar shaddan da kwalliyar da ke jikinta sai ka sa su ka fito test da test kun gani wannan to irin wannan misalin shine suka shi haka yake dangane da kalmar shahada ta samu alkufuranu ne kan masu wal ilahi min al'adari ta ƙuliya bi ma'ana yanzu dukkan wani tarkacen da kake rike da shi na bautan wasu abubuwa da ba Allah ba to kai wurgi da su rabu da suka mai da kake ɗaya da tsohuwar su ka wurgi da wurgi da ita kun gane to in kai wurgi da waɗannan dukkan gumakan da waɗannan shafiya to sai ka ɗauko tauhidi sai kai kawar da shi kamar da muka ce za ka yi wurgi da tsohuwar sutura da tsomo kara sai ka ɗauko sabo shadda ba aiki kasar sai kai kwalliya da ita kun gani ma rungumar tauhidi a haɗa bisa ga shirka a bisa wanda ba zai ba kun gani ko kuma za ku ƙorani ma ya ishara ga wanda ko abin da kita shine faman yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bi yi wusta faman yakfur bi taghut duk wanda ya kafa cewa taghut dagutu shi ne ba su wani ila duk abin da ba Allah ba shi ne ake da shi dagutu to sai Allah ce duk wanda ka ce ba ma su wani da ne min al-adali fa ha yi waki da sai busulce musu ba ba shi ba su sai ce wa umin billah ka ne ya yi Allah saboda na kaga imani da Allah yana tabbata ne nan kuma ya zama mai amfani bayan al-kufri da tsawo abin ya kuri da tsawo wa yi yu'min billah wanda ya wannan sai ce faqadis tamsaka bin urwatil wuthqa to ne yi ko da ya yi a amintacciya ita ce kalmar shahada saboda ka kalmar shahada ya ko da ita da amfani ta ba ba ba ba zai samu ba sai an samu kenan wannan shashi na takwas shine al-mufrad min kalimati wal ilahi min al-andadi qad uliha Allah ya mu dashi to fahimta idan yana da muhimmancin gaske cikin rayuwar musulmi sai zama cewa kalmar shahada ka kana wadda ta kasar da take fada sannan ka fahimci me take bukata a wurinka ina fatan gaji me take bukata a wurinka don ka kiyaye saboda ka samu da amfani ka duniya ka da lafiyar ka duk falalar da ake wadda kalmar shahada karkashin wannan sai ka same su da duk alkhairi da suka tabbata cikin nasoshi bai kalmar shahada yana samu sai ka same su da izinin Allah baraka wa ta'ala Allah ya tabbata shi abin da muka rubuce da Allah fani da cewa wala dan samu da ya Allah ya ce mana gafarta mana da kuma shafi shi a cikin zuba ta Allah subhanahu wa ta'ala wa bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh